ta yaya kuke taimaka ma waɗanda suke ƙoƙarin ficewa daga ukraine kuma kawo yanzu wani hali ake ciki uh, so wayanda suke gudu da ƙoƙarin fitowa daga cikin hali na hargitsi da tashin hankali da uh, ukraine ta samu kanta a ciki suna da hanyoyi daban wanda suke da boda da, ukraine to ɗaya daga cikin bodas ɗin nasu akwai na romania to saboda haka suna shigo mana kuma zaki gani tun daga juma'a muka fara samun wanda suke shigowa har yanzu 'yan najeriya wani lokacin zaki gansu kungiya ce ta zallan 'yan najeriya wani lokacin kuma zaki gani a kungiyarsa ma suna tare da wasu wanda suke karatu da su musamman ɗaliban ciki mm. daga wasu ɓangarorin na afirka mm. so aka kai ga boda in suka shigo a daidai bodar mu ta romania aka karbi takardunsu suka karaso za ki ga aka ana karban su gaskiya da hannu biyu a ba su ruwa abinci haka da kuma wurin masauki so wasu wuraren da zaki gani babu cunkoso da yawa ma ana ba su har da dan katin waya sim card mm. za su iya kira gida a jiya labarin su cewa sun iso lafiya to mu kuma a bangaren mu na embassy idan suka kawo ga mutanenmu muna da duka ɓangarori hudun da aka ware aka ce um, su dinga shigowa ta nan uh, na farko kenan wanda aka fitar mun tura ma'aikata yadda za su je su tarye su in suka tarye su Uh, idan sun gaji suna musu masauki a wurin daga nan kuma sai a sako su a motoci su taho nan su same mu a bucharest capital tunda daga nan ne kuma sannan za a fitar da su su koma gida nigeria to zuwa yanzu kimanin ɗalibai nawa ne suka shigo daga romania a daga ukraine suka shigo kana kuma yaushe ne kuke tunanin tafiyar da fara ɗaukar su zuwa gida Najeriya? Yawa. So gaskiya mun samu akalla ah, daga ɗari tara zuwa dubu ɗaya. Amma kin san irin wannan ah, sai da yake a daidai gabar da take ta tashin hankali da hayaniya ba lallai ne ka samu cikakkiyar namba da, da za ka amfani. So dangane da kuma tambayar yaushe za a fara fitar da su gida, Uh, insha Allah zuwa gobe da safe akwai jirgi da zai iso uh, yana hanya ma maybe zai iso nan wanda za a fitar da abin sahu na farko na wanda za a kai so haka nan yadda jirgin zai zo nan haka zai akwai wanda zai je kuma sauran bodojin da suke tare da ukraine kamar Poland da Hungary. To, gwamnati ce za ta ɗauki nauyin sufurin waɗannan ɗalibai ko kuma 'yan Najeriya daga inda suke nan inda kuke Romania zuwa Najeriya ko kuma su ne za su biya kuɗin tikitin hawa wannan jirgi? gwamnati ce ta ɗauki nauyin wannan jirgi. Menene ya zama babban kalubale a wannan yunkurin? To gaskiya akwai uh, duk sanda ake irin wanda abun ka taɓa rasa kalubale kala-kala. Mm. abin ya taso kin san babu shiri duk da dai akwai tunanin cewa zai iya faruwa hmm. amma lokacin da ya taso babu wanda ya mashi irin kyakkyawan tanadin ah, irin yadda tsananin ya kai so akwai kamar yanzu daga asabar ah, daren asabar zuwa wayewar garin ah, lahadi mun samu ɗaruruwa fiye da ɗari suka shigo nan bukaras kaɗai kuma a lokacin dukkan mu officers mu na nan mun tura su can border da hmm. tarye su saboda haka zaki ga mutanen mu babu yawa ga shi duka wajejen masauki hotel-hotel sun ciccike ah, sai ka zo kana neman ina za ka sauki mutane da wannan